Salamu alaikum, salamu alaikum. Amu ah, alaikum salam. Dan ƙasa barka da rana. Yawa yaro, ya gari. Alhamdulillah. <coughs> Wato ɗan mm. ƙasa wani abu ne yake ban mamaki ke ban tausayi ga mutanenmu. Eh. Wato wani abun mamaki ne nake ganin sa dan ƙasa da yake faruwa. Oh. Ba an yi wani zamani da ake yin free ba sha biyu na dare zuwa karfe hudu na asuba. naki naki ake yi waya to waya na ce ba an daina wannan ba A, wani sabo ne ya shigo sabo ai gwara prequel din ma da wannan abin da yanzu ya zo me shi din yarinya tana kwance a gidansu shi katon saurayinta yana wani garin a kwance a gidansu ikon Allah za ta yi tsirara tana yi masu bidiyo call duk abin da yake yi tana gani duk abin take yi yana gani tsirara haihuwar uwarsu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan abu da me yake kama dan kasa a kasan nan kuma hausawa ne suke hakan hausawa tufukal suna sallah har da salati wanda yake sallah yake salati ba zai haka a dai bincika ila asalin a asalin a jinin an haɗo da kwatakwali tabbas ina tabbatar maka ba na jin cewa hausawa ne za su yi wani abu To a ina suke sa kyamarar? Waya dai da ka sani waya ta hannu. Allah ne wayan nan dai albarka. Wannan waya ne don duro take don duro ko? Android ba? To ita Allah ne mata albarka wannan wayar. Bannar da take da ita wannan wayar. Allah Allah bannata ta fi amfanin cewa. Kai yanzu kana so ka ce min lokaci ne yanzu da 'yan mata suke tuɓewa zundur tumbur su ɗora kyamara ta waya. shi kuma namiji gabjejen ƙato barkeke shi ma ya zindir ya yi zindir haihuwar uwarsa ita tana ganin al'aurarsa shi yana ganin al'aurar inna lillahi wa inna suna bulufin ai yanzu ga ya mutum ya dage yana duban nan latsan nan hmm. yarinya ita da ya ce da ta ce latsan nan ita za ta latsa amma wai a maimakon shi ya latsa saboda yana kallanta ita waya zai latsa ko kuma ita zai latsa yarinyar su iyaye suna can suna munshari ita kuma tana kace yana Lagos tana Kano eh to ita ina zai latsa ta ita za ta latsa jikinta shi kuma zai gani a maimakon shi ya latsa kai kana yi ne ni ba na yi amma sun mutu karuwi suna yi da mutu karuwi ai wannan tsohon kwarto ne ni da ma tun farko da ka zo ka ce mun mutu karuwi ne yake wannan abu ko ba gaskiya ba to ba zan yi musu ba amma da ka faɗa ka ce min yara yaran gari 'ya'yan musulmai wai yanzu zamani kai jama'a al'umma ku ji tsoron Allah yanzu iyaye ba za ku sa idanu akan mu'amalar da 'ya'yanku suke ba musamman mata shi namiji ko ba haka bane shin shi namijin nan na wayannan zamani to shi yasa ba sa aure yasa ba sa aure a shi da suke yi kuna yarinya ce za ta je ta ware a kan gado ta tuɓe zirgidar shi kuma namiji shi ma yana can tumbur saboda haka ya kafa kyamara ta waya ko ta waya ta waya dandaro wannan wayar in ya sa ta ita ma ta sa wai su dinga yi wai wannan yana kallon tsiraicin wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi billahi lazi la ilaha illa masifu ba za su daina shigowa kasar nan ba masifu kala kala dan abin da yara suke yi a yanzu yanzu dan Allah blue film kenan wannan blue ne suke yi ku suna blue yarinya tana gida wani yana Legas su tuɓe zindir yana nuna mata hoton bidiyo a sai ita ma tana nunawa wato prequel prequel suke yi 'ya'yanku to ko dai ku kwace wayan nan ko ku dinga leke kuna ga me suke yi cikin dare ko kuma a'a abi inda karfe bakwai ta yi aka yi sallar magariba ku karɓo yoyin yaran nan in dai har haka kuke yi amma in ba haka ba masifu sun dinga shigowa kenan na rantse da Allah auren kuma ba za a yi ba dan ba za a yi ba su ma ƴaƴan matan ba damuwa suke da auren ba tunda abin da suke nema to shi ma kuma namijin ko ba haka bane wannan hali ne na irin irin su ba wuya kuma ga mutu ruwi suke mutu karuwai. la ila ai mutuka ruwai bai ba ba wuya Allah shirya Allah shirya amin amin ya kata kenan